Obisa! Ah, Obisa! Bismillah! Bismillah ku shigo! Shigo ku shigo! Obisa! Gashi nan. Ana zargin ka da yin garkuwa da 'yarsa mai suna Halisa. Don haka yanzu za mu tafi kai. mai gini mai karkuwa duniya kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda ya haniya mai amfani da lokaci kar a canza akidar gaba daya Yeah. gaskiya hmm, hmm, hmm. gaskiya tarbiyya akwai wuya komai wahala ana tare ta makar ya zinziya ita alaƙar gaskiya ita ke ware ɗan hayaniya sannan alaƙar gaskiya ita ke samara ya zuciya kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya duniya Mugin alaka gina alaka mu kulla alakar gaskiya mu gina alaka mu gina alaka mu kulla alakar gaskiya sa wa ya ce maka shi ya sace ta ni ne na ni na je na gaya musu da ce an sace ya kuma ga farawan gashi a zauna a gida ba wanda ya sace ta a matsayina na mahaifiyarta ina tabbatar maka da cewar ba sace ta ya za mu iya tabbatar da haka in kana so sai in kira maka ita ku yi magana da ita ba haka muke da bukata ba muna bukatar mu ganta ido da ido wannan ne kuma babu wanda ya isa ya samu yi wannan aikin ya dai take baliga har fa aiki take zuwa ba shine zai mata keji kai a matsayin ka na mai laifi ya kake faɗan wannan magana mai laifi kayan wa na sata da har zan zama mai laifi ofisa ka ne fa a yanda muka gama shiryawa ka zo ka yi arrestin ɗansa kawai da ka tisa sa zuwa ofis ba shi da bakin da zai tsaya na maka wannan surutu mara kunyar yaro ne ba inda za a tashi hukumar ƙwarai kinga ba su mu je ofis din mu ga me za su yi min ofis din wannan yanar da kake saka ko kai za ta zarge in Allah ya so ya yadda bakin wudu sai kaga ƙarshen ka Allah bai kusa shi a gaban mana to dama saboda ba ma so mu gaban kanmu shi yasa muka ce bari mu zo mu sanar in ya so in abin ya ci tira sai mu wannan hanya shikenan ba komai ku je ku yi duk shirye da za ku alhamdulillah Allah ba da sa Alhaji ni na gani maimakon a tsaya ana bata lokaci akan magana yarinyar can ni zai sa ba za a haƙura ba shi shine mire nemi wata yarinyar kawai a wuce wajen ban tsammani yaron nan namir ya taɓa zuwa gun wata yarinya zance a kan magana neman aure ba wannan shine karon farko da ya zo ya wannan maganar to ga dai hikimata ta cewa namir ya aure uwarsa siyama gudun irin wannan wulakancin da aka je aka buga mishi shi wannan ba maganar wulakanci ne hawa magana ce ta shi namir din ai ce yana son yar uwar tashi ba ko da ce yana son ta ai da shi ne za a yi magana. kina nufin bai son ta kenan kai dan Allah ku kyale mu da wannan maganar kawai dai ni abin da nake so da hawa shine kwata kwata wannan maganar ma a batta a daina wani maganar da ya shafi na da, da, Siyama kawai a batta ba zan taba bari ba dan iya son yar uwarsa ke da Allah saurara ku ban mu mu ji da abin da yake damu mu za ku zo kuna daga mutane hankali ai kawai a aura wa Lamir ma yar uwarsa shikenan dara ta ci gida to je ki dora masa auren shikenan yaya ba damuwa ni zan koma gida eh akan shari'a nan za ta yi hankali gware da ta yi a gaban ka ka gani haka koyaushe take zuwa ta mun tijara a cikin gidan nan to ka ta kara zuwa gidan nan ni zan kira mijinta to ya cikin naki yanzu da sauki assalamu alaikum ai da gida kika wuce da yafi miki wallahi na ɗauka zan iya aiki ne sai da yanzu kuma sai na ji jikina ya mutu ba ah, batan lafiya ne eh wallahi ba ta jin daɗi zazzabi ne yake damunta daga asibiti kuma ta taho nan mai ta gida ta ga sauƙin aiki ah no no no no ai bai kamata ki zo ba aba samira ai sai da lafiya ake komai um, dama fita zan yi ina da mitin da wani abokina saboda haka mu je mana na biya na aje ki a ƙwarai mako eh ku je mana sai kai amma ne mamaki har yanzu Namir bai zo ofis ba. Yi eh, wallahi ya kira ni yana da wani muhimmiyar unguwa da ya je. Ok ok ok. To shi ke je. Me yasa kika ce ki bai kwanta da kamar ba? Bayan kuma kun shafe tsawon lokaci kuna aiki tare. Wasu abubuwa ne suka faru a kamfani. Yasa nake zargin shi. Mai me kenan? Kwanakin baya wata ma'aikaciyar marhama Allah ya taƙanta. kanta ta sa ma wasu ma'aikatanmu guba a cikin shayi suka sha suka bayan ta je gida ita ma aka tarar an kashe ta sannan na taɓa ganin su suna wani zazzafan musu da shi to wannan ai ba hujja ba shi da za ta nuna kamar iya da alaƙa da wannan kisan da aka saratu na ji shi yana cewa zai ɗauki mummunan mataki a kanta sau da yawa hukuma na tuhumar mutane akan wani abu da suka furta bayan abun ya faru amma dai gaskiya ne bana tunanin kamal zai aikata wannan lallai ka yarda da kamal din nan kwarai kuwa na yarda da shi mu faɗaya tare muka taso sannan kuma mun shaida shi mutumin kirki ne yana kuma kyautatawa ga dukkan mutanen da muke zama da su amma kuma a wurin aiki shi mutum ne wani iri wai wane ne ya ce muku yariyan ta ne shi wanda ya kawo ƙara shi ya faɗa mana taɓata kuma ya ce shi ƙanin mahaifinta ne to ai wanda kuka kama kuka rufe shi ma ƙanin mahaifinta ne sannan kuma ita wannan mahaifiyarta ce kana nufin ya fi santa akan mahaifiyarta to ai mu ba mu san abin yake ba yanzu kun sani belinsa muke so to gaskiya mu ba mu da ikon wannan sai dai ki nemi IPO shine kes ɗin yake a hannunsa ina IPO ne to sai gani a kofar gidanku wallahi to ai ke ce da ban san me yasa kike ɓoɓɓoyewa ba me yasa ba kya son na san gidanku aha ba ko zan ɓoye ma kowa gidanmu ai ba zan ɓoye muku ba ku da nake aiki a ƙarƙashin ku a'a to ai abin ne da mamaki yanzu gashi ma na zo baki ce a'a kaɗan shiga kaɗan gaisa da mutanen gidanmu Allah ya baka haƙuri mu je ka gaishe su yawai zube ta ne kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda ya haniya mai hambani da lokaci kar a canza aƙidar gaba daya na kammala duk abin da ya kamata a ce na kammala yanzu kamil ya kamata mu samu in yi sosai mu shiga da ƙara haka ne barista ina matakar godiya sosai haba wannan ayyuka yi to wai tashi ba ta shiga ta baka shi take gashi ba mu san cewa yana gida ba ko kuma ya fita shi kaɗai ya kan canza duniya wa lafiya? Bismillah mana. Kai, ka ga wannan zuwan nawa ya maka kama da na zama? To me faru? Ok, tambaya ta kake me ya faru? Ka manta da alkawarin da ka ɗaukan min akan annamir da Siyama yata? Ni fa ban ɗau alkawari ba. Na dai ci zan saka halacci kamar yadda aka yi mu. Ok, hakan ka saka kenan. Eh ni abin da nake nan, saboda na goyi bayan Namir yayi abin da zai faranta masa zuciya. Mundin idan ya san abin ba zai bata masa rai ba ni a gani na wannan shine halacci kwarai kuwa ye sukula an yi kallabi ni kake duba kana gaya min irin wannan maganganun ka manta matsayinka a kamfanin nan ban manta matsayina ba ina ɗaya daga cikin directors a wannan kamfanin a matsayin ma'aikaci nake ba kaskantacce ko wulakantacce ba tunda nake da alhaji bai taɓa jifa da irin maganganun da ke da ɗan uwanki in sha kuke jifa da su ba ni kake dubawa ka kalle ni da kyau kana gaya min magana da kakkausan murya irin haka? Ƙwarai kuwa dole yi magana saboda raina ya ɓaci. Ke da wanki, kuna ta min gorika abubuwan da bai kamata ba kuna yi min wallahi duk wanda ya sake ƙara min irin waɗannan maganganun wallahi alaji ne ko hajiya za su tsakanina da shi. Ko magana auren aiki wannan family issue ɗinku ne kada wanda ya ƙara sada a ciki. ok wonin kake min kenan na ce wonin kake min kenan ko ni ba wonin nake miki ba iya gaskiya ta nake faɗa miki ba ruwa da magana auren wata irki siyama na miyar iya da yancin da zai auri da ya ga dama zan yi maganin ka bari gaya muku a matsayina na babban ƙani wallahi tallahi tunda ba wani wanda ya kai ni girma to abin da nake so ina gaya muku shi za yi a kan me za yi abin da kake so in har zai cutar da ita barci mana kasancewarka kane mahaifinta me ka kare ta da shi me ka taba mata na kyautatawa tun bayan rasuwar mahaifinta kar ki gaya mun magana sai na tsaya ina yayatawa na yi abu dan Allah sai na tsaya ina yayatawa mu mun yi abu dan Allah sai dan mu bari Allah ya bamu ladan kan gajiya ai hakuri dan Allah ba sai ta kai ga nan ba yalla bai ka kyale wannan mutumin mugu ne azalimi ne wallahi yalla bai wannan mutumin tura ta kai bango wallahi sai na faɗa abin da yake yi mana ya kama kone yarinyar nan ta gado ya siyar shagon ta na ba da aka kwace na babanta ne na gado shi ba ya siyar tun bace mai komai ba ya zo ya anshi kuɗin mu bai ya ce zai juya mana zama kasuwanci amma ka gani gashi da kuma bai taɓa ga mana ba wallahi mun taɓa ce mai komai yalla bai hatta gidan da muke ciki ya raba shi biyu ya siyar da rabi ban ce mai komai ba kowa na halakan bai duba ya gani ba kuma yanzu ya ce ya an so kuɗin auren yariyar nan bayi kake so ka bai da mu ko ne da Allah dakata ta yi aka yi duk wa'annan abubuwan suke fara wani duk ban sani ba ga da Allah rabu ta da Allah mu muna maganar auren auren halisa ita kuma ta tana nema ta kama ni shubuha a cikin wannan lamari da Allah dakata ka ta balarabe kai tilin azzalimi ne wallahi amma habiba ya akai duk wa'annan abubuwan suka faru duk ban sani ba ni ce na ce kar a gaya muku saboda gudun fitina kamilu yanzu kai duk ka san da wannan laifin amma ka ce sun sace yarinyar wannan ma ai kai kake tunanin sace ta tun daga shahar ka sai da ita ofisa Allah ka yi hakuri Kamilu ni kake cewa azalimi saboda dan wannan gashin da ya fito ma anan Allah mai duk duniya waɗannan mutanen ba su da dan uwa da ya wuce to tun da sai bango ya tsage kadan gare ke samu wajen shiga to ni na san inda matsalar take zan tattara su ka cokan za mu je gida mu zauna dakata ba wannan magana eh ba wannan magana zan maka gargadi akan auren dole da kake so kai ma yarinya in kuma kaki za mu tura ka kotu ka kyale yarinya ta zaɓi wanda take so in kuma ta kawo wanda kake so a matsayin shi ne zaɓinta shi kenan sai ka aura mata shi amma kada ka ƙara ɗaga magana yi mata auren dole Ah, mudansir a je a rubuta rajejeniyar nan ku dai na sallame Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Samira. Ke ma kina barin irin wayannan mayo da dan yaran suna zuwa gurin ki? Ba shigowa ba. Wannan ai yana da daman da zai duk abin da yake so a cikin gidan nan. Saboda? Saboda gidansu ne. Afuwan, kai haƙuri don Allah. <sighs> Ba damuwa. Malam Sham a ringa kokari dai ana ma mutane kyakkyawan zato. Ciska ya aka yi ne kana ina? To ga nan zuwa. Wannan yayana ne sunan shi Yusuf uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Gaskiya ne sannu babban yaya. Ya su ummi. Wallahi suna nan lafiya kalau. Masha Allah. Ni zan koma. A'a, ba sai kira ka ni ba, tunda ba kya jin daɗi. A gaishe su please. A yi haƙuri da tuntuɓin da aka samu a baya. Ba damuwa, shi yasa Hausa ai suke cewa ba a san macito ba sai miya ta gari. Haka ne. Sai Ashe kun san juna. ba a iya sutura da abinci jin daɗin duniyar mu ya ƙare. Za ka iya more rayuwarka da kayan alfarma na kamfanin Vento Furniture kamar su Ladi Corner Sets, Escape Sofa Sets, Acadia Sofa, Piano Sofa Sets, Sofa Corner Sets, Vento Sofa Sets. Sannan kuma za ku iya saka ƙayatattun gadaje na alfarma a ɗakunan kamar su Gold Cream Bedroom Sets ko kuma ta falon ku da kujeru na alfarma irin su Sare Royal Set da Acadia Dining Sets. ku kuwa za ku iya saka manya-manyan kujeru na kece raini domin walwala da jin daɗin ku da abokan hulɗa. Kamfanin Vento Furniture ya tanadar muku gadajen bacci na yara masu inganci, kayan ɗaki irin na angwaye da amare har ma da sarakuna. Muna da shagunan mu a gurare kamar haka: 79 Allen Avenue, Ikeja, Lagos, 7A Azikiwe Road, Port Harcourt, 25 Glover Road, Ikoyi, Lagos, Shop U1 Jabi Lake Mall, Abuja, da kuma 4330 Walker Road, Windsor, Ontario, ga mazauna ƙasar Canada. Vento Furniture, mun zagaye ko'ina. darakta na manta abin nan shi ke da fara daga farko action waya ne an sake mantawa kinga dalla ba shi yayi darakto zan yi <laughs> bismillah ba ci gaba action tare yanzu ka gane abin da nake gaya mako yanzu me sa ka tuna sun ba? wannan ganyen shani na shani z and y black tea ke Lallai an mana nisa wannan nawa ce ƙasa ne a najeriya ake a najeriya ma kuma a nan kano a to wannan aiko da shi zan tafi ka tafi da ni wannan ganyen shayin na y Black Tea duk babban ɗan kasuwan da ka je gurinsa da yake sai da ganyen shayi yana da shi a shagonsa saboda ka je ka siya naka kwarai kuwa ganyen shayin y Black Tea shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. y Black Tea shi ne zabuni. Ana samun z and y Black Tea launi-launi. Akwai z and y by 100 akwai kuma z and y by 25. y Black Tea yana da diloli kamar haka Hamir Investment Nigeria Limited, Ale Sani Sabo Dan Koli da kuma Mazaf Mill Depot. Menene yake faruwa? Ya da ya kwace mu. Ki daina kuka kin ji? Me sanya da kuka mata da hankali? checkers custard za ki bata idan kina so ta daina kuka kin gani checkers custard checkers custard checkers custard checkers custard abincin yara da ya kamata a ce iyaye su cika kicin ɗinsu da checkers custard saboda yaransu ai ba ma yara kaɗai ba har da manya domin kayan gina jiki da ke cikin checkers custard shi ke ƙara lafiya ana samun shi a launi-launi akwai chocolate akwai banana akwai milk akwai vanilla wannan shine sirrin checkers custard Wata ran na fito daga yamai zani maraɗi sai mota ta ni matsala nan take ta tsaya akan hanya bani da wani zaɓi illa in fito neman agaji ina fitowa na dubi gabas na dubi yamma ban ga abin hawa ba kwatsam sai ga wani bawan allah ya buɗe na tambaye shi mafita jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata haka na daure na liƙa kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa har bacci ya ɗauke ni ban ankara ba sai na ji an ce min iso marabi na fito ina farin ciki da annashuwa ko kun san wace mota na hau Emma transport ne sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne ema transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su yamai dogon Dutse, madawa tesawa maradi zindar kwanni a jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashe kamar Benin Republic, Togo, Ghana da kuma Najeriya. Motocin Emma Transport suna da wajen cajin waya, AC, talabijin, Wi-Fi wato Wi-Fi sannan inganci da biya wa fasinjoji bukata. Emma Transport, jin daɗinku shine alkawari. ni da abin da raso kawai da kin kyale mu mun je police station din nan an buga saboda fa lokaci yayi da kamata a ce kawo bala din an taka mai birki wallahi ba na so ku shiga lamarin nan barista dan hakan kada ya jawo sanadiyar lalacewar alaka ta da lamira eh to gaskiya ne wannan magana da ka faɗa ma daidai ne kuma zai iya amfani da wannan a matsayin tarko ya ce ba ku kyauta mishi ba haka ne abin da kika faɗa gaskiya ne amma abin da ke mamaki shine me kamili ya aikata da za a ce ya sace ki ba gashi a gaban mu ba ma shi na salamu alaikum alaikum salam ah, san da dawa ku da dawa sannan kamilu yi hakuri saboda mu ake ma wannan cin mutunci da cin zarafi kar ku damu don halisa da mahaifiyarta sun cancanci a yi musu wannan jihadin yanzu dai da mir da halisa in dai akan magana a wurin ku ne kwantar da hankalinku kamar an yi an gaba ne kafin. tarbe akwai wuya komai wahala ana tare ta makar daurin zinziya ita lakar gaskiya ita kewa kawo bala da na san zaka je police station da na shimfiɗa maka na sita maka inda zaka je to wato ni tsoro na ji kar ka zo ka tarar yarinya nan ba ta nan shi yasa na ɗau wannan matakin don gudun kada wata matsala kuma ta zo ta faru to kuma sai gashi ɗaukar matakin bai yi rana ba tunda gashi matsala ta auku akai to wato hajiya ni abin da ne la'akari da shi ku manya ne a garin nan kamar babu wani abu da zai gagare ku komai ma za ku iya yi shi yasa ne wannan abu to ai sun riga sun riga mu kai kara kuma har sun shigar da magana auren dole a cikin magana kaga ku ai matsala ma yanzu aka fara ta hajiya kada ki yanke hukunci tukunna ku bani dama zan jarraba wata dabara to sai ka kokarta ka yi da gaske domin babu isasshen lokaci wannan haka yake hajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka share shi kawai ba wani batun jin kunya kanka farau bayan kana ƙoƙarin kare ka ne daga sharin samarin zamani? Kai, haka ne fa. Amma gaskiya ba zan ɓoye maka ba, na fa ji kunya fa da na gan shi a gidan nan. Kai, manta da shi kawai da Allah. Na. Hello, an tawa. Isham, kana da labarin abin da yake faruwa kuwa? Me yake faruwa? Na je gida, na samu barista Usman da Namir suna kulla abubuwan da za su yi su tarwatsa wannan auren. na Audu Luluwa. Me suke shiryawa? Allah kaɗai bar wa kansa sani. Sai kuma mun tashi tsaifa. Ok ba matsala. Na san yadda za mu yi akan wannan al'amarin. Sai ji. aka ne. wallahi wani surukinmu ne ya je gidanmu da shi da namil suka zauna suna tattauna yadda za su rusa a wurin abdululu da shi da halisa to suke kullawa eto eh ni kana bani da tabbacin abin da suka tattauna a kai har yanzu kai ma isha laifinka ne tintini ai kamata ya kabata dangantakar gidanku da gidansa halisa ta yaya kenan <laughs> kaɗai jin kaɗai kadaicin me kuma rashin kya kusa da ni mana tun da zufa muna tare da kai <laughs> ni fa ban ki a ce yau aka kawo cikin gidana ba hmm, ka ji kamar da gaske da gaske nake mana ko dai ban miki a matsayin irin mijin da zaki aure ne. anya akwai budurwar da za ta ki auren saurayi kamar ka kuwa ki nazari akan wannan maganar ina jiran result to naji sai yaushe kenan mm za mu waya yawwa wai me ke ki ne haka kullum hankalinki a tashi wallahi ba abin da ke damuna na ce miki ki kwantar da hankalinki da ni da mahaifinki muna tare za mu miki duk abin da zai faranta miki zuciya za ki auri namir komai zai zo ya zama tarihi saboda ƙaddararki da tasa a haɗa suke don haka kina jina? ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da shirye-shiryen auren dan uwanki salamu alaikum Ajiya barka da rana. Barka da. Zai da kuma kai ne a gidan namu? Wallahi ni ne. Dama Alhaji bai sanar da ku zan zo ba. Allah bai gaya mun ba. Allah sarki. yanzu dai muka dawo. Ina Fakhruddin din? Ai yana ajiye ne ya tafi. Amma lafiya ka je waje na? Dama so nake na baki hakuri akan abubuwan da suka faru a baya. Ai dai ya kamata in baka hakuri saboda na maka mummunan fahimta. Sai da Fakhruddin ya min bayani sosai akan ka. <laughs> Ki ce na sha yabo kenan. A gaskiya dai kam ya yabe ka sosai. Masha Allah, bari mu baki waje ki shiga daga ciki. Okay, to shi. bani da lokaci kar a canza aƙidar gaba ɗaya na ce kana ji na? dai Allah na ga da ya shigo gidan nan me ya zo me ya kashi gidan akwai wata doka ne da ta hana 'yan uwana da 'ya'yansu zuwa gidan nan amma dai ka riga ka san ba sona suke ba ko haka zalika ke ma ki dangin ba kauna ta suke ba to wai shin ma wai me kashi gidan nan wai ke tunda Hisham yake kai kawo a gidan nan na taba tambayar ki me yake kawo shi to ai naga kamar take taken shi kamar gurin siya mai zo. oh ki ashe ma kin gane abin da ya kawo shi kenan kai ma dai ka riga ka san nayi wa yata miji ko kina hukar ki dai ko barin faɗa miki idan ma mafarki kike yi gwara ki tashi saboda ni ba zan bari a cutar da ita ba a rika nuna kamar ita wata mai rangwamen gata ce ga zai nan ya zo shi kuma daga sun fahimci juna rana za mu saka musu a daura musu aure idan akwai wanda ya isa ya aurar da yata a wannan ɗan ƙauyen zaidin Allah ya tsina ba zai yiwu ba dan wannan amma gaskiya na ji daɗin jin wannan maganar to ai ina gajiya tun da komai ya kammala ai sai a fara shirye-shiryen yadda za a ɗaura wurin ko? Kai, ba kunya? Hajiya to ai gaskiya ya faɗa, an fa daɗe ana abu ɗaya. Barista gaskiya mun ji daɗi ka yi ƙoƙari wurin faɗi tashin ganin an kawo wannan gaba. Muna godiya. Ba da a wannan yi wa kai ne ai. Gaskiya ne. Mun sha Allah ma da wuri za mu fara shirye-shiryen abubuwa. daga yau ma za mu fara shirya lefe insha Allah saboda a gama komai akan lokaci wow masha Allah ya haka kina sada ne a'a ikon Allah to fa bayan Allah lafiya dai? Ki mana shiru kuma ki saurari me za mu faɗa. To. shan bismillah. Mun zo mu ja miki kunne ne. Jan kunne kuma? Tsofai tsofai da ni? To mene muku? Shi za mu gaya miki. To. Ki gaya wa ‘yarki ta fita harkin yaya namir abin alfindiki. Don ba ku isa mu haɗa zuri'a da ku ba. Shi namir ɗin ne ya turo ka? Kai? Sai ya turo shi? Jini da jini wasa ne? Ki buɗe kunnenki da kyau, ki ji me za a faɗa. To, ina sauraron ka. ba ku da daraja mutunci ko matsayin da za mu haɗa zuri'a da ku sannan ki gaya wa yarki fitinar da ke tun ƙaro ta ya fi wadda kike gani a yanzu saboda duk zuri'an mu babu wanda yake ƙaunar ku in ba na yau kin ji da kyau idan kunne ya ji to jiki ya tsira ɗayayyu kawai Matsala kuma? Kanin na birni yanzu nan ya shigo cikin gidan da ya ci mu mutunci. Sun ce in ya miki wai wai ba ke mir. Ba haka ba cin mutuncin da za mu gani. Da shiga su ba suka zo. Na lillahi wa ina ila raji'un. Ga nan zuwa gidan. Me kuma ya faru? Isham ne ya je wa Umar rashin mutunci. Inna lillahi. Rashin mutunci kamar ya. zuwa ya ce umma wai in na sake na aure lamir zan ga wulakancin da ban taba gani ba dan duk zuri ba sa sona a'a ni wannan wani kalan masifa ne wallahi ban sani ba maryam na rasa me yasa ba sa so a yi auren nan cikin kwanciyar hankali kin ki kara hakuri duk wannan abin ba abin da zai hana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yaushe to to kaga yadda ake yi ka bata dangantakar gidanku da gidansu kaga za ka sa ka shakku a ranta gaskiya ka tana ja mutumina ba ƙasa na tsinta ba da ka san kowace ce mahaifiyata da ba za ka yi mamaki idan na yi haka ba allah mutumina ƙwarai kuwa mahaifiyata tana 'yar sarkin noma a ƙauye daga kawo mahaifina fura suka haɗu da mahaifina amma babu audu luluwa ba yadda ba te ba ta raba mahaifina da mahaifiyata amma saboda tsabar kissa da sisina na mahaifiyata sai da aka daura auren kawo ko idan na yaka ai bai kamata kai mamaki ba gaskiya kam na sara maka mu ƙananan ƙwari ne a wannan fannin am yanzu ina za ka yi mm, ajiye ni gida kawai okay, yes come Barka dai DPO. Yawa barka dai. na Audu Luluwa. Ok, barka da zuwa. Na zo ne akan maganar wani balarabi da ya kawo akan wata ‘yar yayarsa da aka sace mai suna Halisa. An rufe wannan maganar. Kuma an musu tsakani. Har an yarjejeniya an sa hannu. Haka dai ya gaya maka. Amma ni ne mutumin da zai auri wannan yarinyar. Okay. um, na zo ne mu samu fahimtar juna tsakani na da kai a janye wannan yarjejeniyar da aka yi to amma ba kai ne wanda yarinyar take so ba eh to ni ne wanda take so amma akwai wani yaro da yake zuwa yake hure mata kunni Hello? Halisa, me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am dan Allah ku yi hakuri. Ga nan zuwa gida. guda ashirin gaskiya ya yi kaɗan a ƙara ina laifin ko talatin a tamfofi ba a tamfofi leda shida aka saka guda sittin kenan ko mm, ba laifi sun yi sai a ci gaba da rubuta sauran gaskiya an taka jiya kuna ƙoƙari abinda muka daɗe muna jira ne fa mijina yana bani labari na ga ban ga ta zama ba assalamu alaikum Wa alaikum Ajiya. Na'am ne. Kin ga abin da Hisham je ƙara yi ko? ya kuma yi. Ya je gidan su Halisa ya je ya samu mahaifiyar Halisa ya gaggaya mata maganganu sannan kuma ya ce kar ta bari wai Halisa ta aure ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi da kan shi. Am Hajiya. To yau da zan kawo ƙarshen duk wani rawar kai da jijji da kai da yake wallahi. Subhanallah. Subhanallah. Zo zo na Nabil zo dawo. Dakata tukunna. to yanzu me kake so a yi yawwa dpo a warware wannan yarjejeniyar da aka yi kamar yadda na gaya maka amma me yasa kake so a warware yarjejeniya a tunanin ka warware yarjejeniya shine zai saka soyayyarka a cikin zuciyar yarinya ko ɗaya hakan ba zai sa soyayya ta a cikin zuciyar ta ba to amma me yasa ka dage akan kana so a haka dpo tarihi ya nuna a zamanin da akan iya aurawa mace namijin da bata so haka shi ma namijin akan iya aura mara macen da baya so amma cikin zaman da za su yi na aure sai kaga soyayya ta shiga har an kai ga haihuwa da ka ce ba yanzu ba audu ko alhaji kake no ka kira ni duk sunan da kaga dama ina so ka sani cewa zamani ya canza kuma kai ma ka san canjin da ya zo da shi sannan baka san irin takaicin da wasu suka rayu da shi a wancan zamanin sakamakon aura musu waɗanda ba sa so idan da a ce za ka tsaga zuciyarsu za ka sha mamaki kaga dpu mu ɗauki wannan maganar da kuke a yanzu mu ajiye ta a gefe ka gaya min kawai yadda za a yi <sighs> to yanzu me kake ganin zai yi yawa dpu farashinka kawai nake so ka gaya min ka san dama amfanin kuɗi su maka maganin matsalar ta alaka mutunci shi ka gyara alaka alaka idan ta yi kyau wasu can ne su so suke kamar jan key.